ta tsari na mata shiri ne da dukan dabarun kumata shiri ne da ke nusar da ku duka mata shiri ne da ke fadakar da duka mata ku garzayo ku zauna ku kalle shi mata domin shirin da za ya amfane ku mata shiri shi dan ku mata. Shirin mata a dangare ku gan shi mata. Assalamu alaikum masu kallon mu. Barkan ku da warhaka. Barkan ku da sake kasancewa da mu a cikin wannan shirin mai suna Mata a dangare. Shirin Mata a dangare shi ne muke kawo muku shi a kowane mako. A cikin wannan shirin namu na Mata a dangare ya kunshi abubuwa da dama domin karuwar mu mata kamar su ilmantarwa, faɗakarwa da kuma nishaɗantarwa amma domin mu mata mu kaɗai za mu ƙara abubuwa da dama kamar su inda za mu tsaftace muhallinmu inda za mu gyara jikinmu da dai sauran abubuwa da dama kafin mu tsallama cikin ainihin shirin namu zan so in sada ku da baƙin mu na wannan mako malama amina assalamu alaikum wa rahmatullahi da kuma malama farida to masalamu har yau dai muna cikin wannan shirin namu mai suna mata a dangare to kamar dai kullum yau ma za mu tattauna a kan zawarci ya mace menene zawarci ya kuma mace ya kamata ta kasance idan tana cikin zawarci me kuma ya kamata ta yi to malama khadija masu kalan mu za su su je daga gare ki menene shi kan shi zawarci ba ito eh gaskiya ne zawarci wani abu ne wanda ba shi da yawa. saboda kowace mace tana buƙatar da tana gidan mijinta tana cikin kwanciyar amma da aka ce zawarci zawarci wato wani abu ne mai daci ga ya kin taso a gidan kin taso kina budurwa kin taso an miki aure sannan kuma daga ƙarshe kuma a ci auren ki zo ya mutu wani abu ba shi da da haka za ki dinga tunani ya rayuwa ta take a gidan mijina yanzu gashi na yau na bar gidan mijina zan zo in zauna a gidanmu kuma ko ba daɗe ko ba jima za mu zama da iyayen lokacin sai haƙuri wani lokacin da ma dole sa bata miki sai kiga kanin kanin ki ma sai kiga yana bata miki to ba komai ne ya kawo shi ne zawarci to zawarci yana da abubuwa da dama duk wata mace da za za ki ji an ce mata ba zawara ci to ita ta san me kake fuskanta ita eh wasu suna jin daɗi amma wasu kuma ba sa jin daɗi to mun gode malama Khadija malama Amina kin ji abin da malama Khadija ta ce akan zawarci Wani irin ƙarin bayani za ki wa masu kallon mu akan zawarci? Eh to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Shi dai zawarci gaskiya ne abu ne mara daɗi masana yana da ɗaci. Kuma duk mace da ta tsinci kanta a halin zawarci ba a san ranta ba ne. Amma wani lokacin sai ka ga ya zama maka kamar ƙaddara ne. Wani lokacin ma bai ma kamata a kira shi zawarci ba ya kamata a kira shi ƙaddara saboda babu ƴa mace da za ta ga ta yi aure kuma burinta ta ga ta fito ta yi zawarcin nan. duk burin ya mace ta ga ta yi aure ta yi zamanta tare da mijinta amma idan Allah ya kaddara mata wannan zawarci ita kuma abu za ta sai ta kame kanta idan Allah ya sa kina cin halin zawarci ko kuma Allah ya sa ki a cikin wa'annan mata zawarawan ke kuma abu ɗaya ki sai ki kama kanki tunda ki ma ba a san ranki ya faru da ki ba kuma sannan idan har ba ki kama kanki ba to shine ki ba mutane kofar da za su samu a wancan fa ba zawara ce kuma ga irin abin da take maybe ma abin da take a gidan mijinta ke na har yasa ya sake ta to kin ga irin abubuwa haka za su na faruwa da ke kuma sannan kalubale kan dole sai kin fuskanta a gidanku baki sama kice kin fara zauracin har ta shi kai ko na sati biyu kika sai kin fuskanta kalubalen nan kina da kanni ko a kin suke ma zaton za su miki ba za su je ba za su je ba kina da kanni kina da yayi kai a cikin yayin ki ma ba za ki rasa wanda za su miki gori ba abu kadan kai kin kasa zaman gidan mijinki ki zo ki dame mu ba a gida abin da za a gaya miki ki kuma you feel bad tunda ki ma ba a san ranki hakan ya faru da ki ba ko kuma ki aiki kannan ki zuwa ƴaƴan kika ƴaƴan da kika haifa har kin aifu kafin nan kika fito da gidan miji su ma kansu za su ji ba daɗi saboda kin riga iyayen ne guda biyu to a riga araba dole sai ɗaya ya kwashi ƴaƴan babu yanzu ai tunda ku riga ku babu yanzu ai dukan ku zauna tare da yara mm. to su ma za su fuskanci irin waɗannan abubuwa kuma musamman ma idan yara yan uwan sun sani za su fara jifansu da kalma ina saboda yara yarantansu yayi yawa abu kaɗan sai su ɗauka ko a faɗa ko a wasa su zage ka da shi to gaskiya zawarci kalubali ne babba a wajen yamaci. mace to malama Khadija da cikin ce zawarci yana da daci to me yasa ya kasance da daci eh to zawarci yana da daci tabbas yana da daci kuma ba wani abu ne ba kamar yadda na gaya miki shi ne yadda za ki rayuwa gidan mijinki ki abin da kike so sai abin da kika girka sai abin da kika saka sai abin da kika ci sai taɓa zama ɗaya da tun baro gidan mijin kin kawo kin dawo gidan iyayenki saboda kin dawo gidan iyayenki sai abin da aka girka aka baki kika ci sannan kuma sai abin da aka ce miki abin da bai ya kawo ba sai kira kin yi laifi da kusan da kike gidan ki, duk abin da kika ci ya ki gani babu kamar ki ko me kika ce shi kenan ya zauna tun daga kan iyayen har kan yaya har kan kannanki wannan lokacin kina da bawa amma muddin aka ce auren ki yau ya mutu to dama dole su dinga fuskantar kalubale da abubuwa da gaskiya to shine nake nufi da wannan ɗacin da nace miki na zawarci to gaskiya ne malama Khadija sai kuma kika ƙara cewa wasu yi ne musu daɗi shi dai zawarci dai in mace ta fito daga gidan mijinta wacce yana zumin mata alkhairi ko ba gaskiya ba saboda wata za ta auri wanda ma ya wancan mutum wata kuma za ta auri wanda bai kai mutum wata kuma haka za ta gama rayuwar ta ma ba ke aure wata kuma in ta auren za ta jira wata kuma idan ta auren ba za ta jira to shi zawarci shi ya sa in ce na da daɗi malama Khadija. Malama Amina abinda ban fuskanta ba shine su wasu matan suna son zawarci akwai matan da suke son su kansu dan su halin zawarci gaskiya ni dai a tunaniya babu ƴa macen da za ta yi aure na ɗaya kin ɓata lokacin kanki na biyu kin ɓata kuɗin iyayenki kin ɓata lokacin miji kin ɓata lokacin kowa da ƙawayenki da kowa kuma sannan ki auren ki ce kuma burin ki ki fita daga gidan mijin ne in har mace tana so ta fita daga gidan miji ni a tunanina ba za ma ta fara yin auren ba ni a gana zawarci dai kawai kaddara ne da Allah yake daurawa mace wani sa'in za ki mace tana fitina tana rikima a gidan mijinta amma ba wata tana son zawarcin bane kuma yau idan namiji ya ce ya buɗe baki ce miki je ki nasu keki duk yadda kika kai ko kin tsane shi ne zaki ji ba daɗi a ranki so wannan kalmar ba ta da daɗin ji ko kaɗan ba ta da daɗin ji to ni a gani na gaskiya babu macen da ce ita burin ta ya aure ta fita gaskiya babu sai ko idan Allah ya kaddara miki wannan to kuma bayan da kika iya haka ne amma kuma akwai wani abu guda ɗaya ba ki ki tabbas ba martan da za a ce da fitar da gidan mijinta ta ji daɗi amma akwai zani da yake kaiwa akwai lokacin da mace take neman a sake Eh. Saboda maza ba kowane suka zama ɗaya ba. Tabbas akwai lokacin da mace. Ce kawai take jin ɗacin zama ci shi ma namiji in ya da ke wallahi akwai lokacin da yake jin ɗacin ya aka ya da ke. Tabbas akwai lokacin da mace take jin ɗacin abin da kuma a ce namiji yake jin zafin abin da ya mata in the sense that shi ne ya mata abu akan namiji ya aure ka ya ajiye ka a gida masanan kana cin halin takura hali na tsangwama ko kuma hali na wanda baya biya maka bukatunka to ni a gani na gaskiya rabuwa ya fi dan akan ka zauna a takure war ma ba kwa tare dan idan ka zauna a takuren kai a wajen Allah yana da laifi kuma sannan kai kuma idan takuren ya maka yawa kai kuma kanka zaka fara misbehaving din zaka zo ka jawo kai ma zunubi ma kanka Don har dukan ku za ku iya ku taru kurfa wa juna asiri kuma shi ya rike ki a matsayin shi namijin ke ciyar da ke shayar da ke miki duk abin da musulunci ya ka'idar masa ba to gaskiya rabuwar ma ya kuma sannan akwai mazajen da suke dukan mace don kuma ko a musulunci ma ba a aure da duka to in har ya kai ga hakan gwar maka zawarcin gaskiya idan na fahimce ki ta da mm. zo bayanin malama Khadija ta ce mm. akwai zawarcin da yake da mace ma wani sa idan ta bar gidan mijin ya fi mata alkhairi ya fi mata alkhairi kusan dai haka ne mace za ta zama cikin takura barin gidan mijin ya fi mata alkhairi mm. malama Khadija amma sai ta kamar ba wasu matan da za su ji su ba su taɓa yin aure ba suke da burin gwara su yi aure ko da su fito Ito ai babu wata ƴa mace da za ta ci ba ta son ta yi aure idan baki taɓa aure ba kina sha'awar ki aure ki je ki ga me ake yi ne a gidan mijin saboda shi aure sirrin yana da abubuwa da dama a cikinsa to babu macen da za ta ce ba ta son ta yi aure duk wacce ke gaba ta aure ba to Allah ne bai yi ba amma a zuciyarta tana son yin aure babu wata mace za ki ganta ta ce ba ta son yin aure sai dai in lokacin in Allah ne bai yi lokacin aurenta yayi ba amma kowace mace tana son ta ga yau ita ma ga tana a gidan mijinta malama ka ce da kin yi bayani idan ba manta ba kin ce a ba mace ba mata ne kiɗin suke shiga zawarci ba har da maza to shi me yasa namiji zai saki mace kuma ya shiga zawarci ai yanda yake zaune shi da shi kadai, da yanda da yake da mata ba ɗaya bane ya saba in ya fita kafin ya dawo an mishi girki an share mishi gida an sa masa turare yanzu fa ya cire kaya ta kwashe ta ninke ta kai ta kai wurin wanki ta dauko in zai fita za ta dauko mishi gugaggu ta kawo ta ajiye mishi to yanzu fa babu ko ɗaya duk rashin mutuncin namiji idan ya zauna ya tunani sai ya tuno matarsa saboda mace ni'ima ce duk wulaƙancinsa ba zai iya rayuwa ba sai da wannan mace to shi yasa nace miki su ma kansu suna shiga yanayi to malama Khadija mun gode malama Amina kin ji fa bayanan da malama ka take ce mana akan yanayin da zan ce maza da mata duk suke shiga idan suka samu kansu a cikin zawarci. Eh to haka ne amma na wani sa'in mazan ma ba sa shiga damuwa. Ba sa shiga damuwa in the sense daman sun kudura akwai namiji zaka daman ya kudura cin mutunci a mace saboda daman in suka rabu Kin ga ita za ta zafin eh, zawarcin nan ita kadai shi kuna mun already ya ga kudura to in maka rabu ita ma daman gashi ina hangen wance gwara in takura masa saboda in ta yi magana sai mutane su ce ta ne to kin kala idan yayi wannan takuran aka zo aka rabu shi kin ga ai bai shiga halin wahala ba tunda already yana ya samu wanda yake so amma na ke kuma daga can bangaren ke kuma ke ne zaki shiga halin bakin ciki saboda ke kin san ba ma laifin ki bane amma duk da haka ne a ganna idan ma har hakan ya samu da mace to ni haka na zawarcin ma fi mata zama a cikin gida wato kenan idan na fahimci kenan akwai mazan da suke cusa wa matan su ra'ayin kin eh na bakin ciki zan cusa maka bakin ciki kawai saboda in kai da acting sai a ce ai ta da gaskiya a bata da hakuri bata da kaza kin ga wannan sai ba su kuma damar su sake ka in ka tafi to kai kadai zaka je kai zawarcin ka su already na tun ma kafin ki bar gidan musu suna zuwa hirar su abubuwa amma ai ba a ce auren ma ba dole bane auren ma ba a ce wai a'a in mutun ya ya takura mutum amma sai ka yi shi ta hanya mai kyau ba ka mai da matarka ba zawara saboda kana so ka kara auren ba kin gane eh amma ina so shi ita mace ba a son mace ta fito daga gidan mijinta to be sincerely speaking ba a so mutuwa aure ba shi da daɗi yanda mace ta kai yau ba za ta ji daɗi a ce mijinta ya saki ta saboda aure rufin asiri ne sosai me yasa na ce rufin asiri ne aure in kina gidan mijinki babu namijin da ba zai ganki da mutunci ba sannan kuma shi aure da ke gani yana sa mace tana yin abubuwa ko me take yi mace inda tana da aure to tana kokarin ta ga ta kiyaye saboda mutuwar sannan zaki bi mijinki zaki mishi biyayya zaki mishi abuwa da dama ba komai ne yake sa ba sai wannan auren to mutuwa aure ba shi da daɗi eh to haka ne wani auren idan mutum ya yi ya gwamnati ma ya fita ma baya gidan to idan kika fita kina tunanin in kika fita to ya zaki kina da tabbacin cewa zaki ji daɗi a waje to kira shi Ito baki da tabbacin da cewa zaki ji daɗi a waje amma na wani sa'in akan kuma ki zauna dan akwai irin mazajen da zaki ga suna ɗaga hannunsu akan matayensu to ni fa a tunanina akan kuma ki zauna abin ya kai ku da wani mataki inda ake cewa akwai matan da zafin kishi yake sa su yi wani abu a mazajen su to ai kin ga irin wayannan abubuwan da suke faru su ma inda sun san hakan za ta faru su ma da tun za su yanke wannan igiyar auren akan ta kashi ko kuma ki jefa min ɗana a wuri rijiya ko wani abu abubuwan da suke faruwa dai da dama saboda kishin nan to gwara kawai ma a dan ba za ka je ka dake ta ka illa ta mata wani wuri ba wanda za ka zo kai kuma ka kasa bayani haka ne shi wannan kishi da kike faɗa tabbas in mace ma ba da kishi ma ta zama me zan ci ban san ma ya zan musunta ta ba dole ne ki kishi amma akwai kishi na jahilci da mata suke ba su iya kishi ba wasu ba su iya kishi ba me mijina ne yana neman wata a waje mm. ko ba shine ba mm. zan tada hankali na saboda mijina yana neman wata to ke ba aure ke ba haka mm. yadda aure ki zai auri wata mata hudu aka ce aura in yana da dama kuma zai adalci sannan kuma duk zaluncin da zai miki Allah ba zai taɓa barin shi ba saboda akwai mutuwa akwai hisabi malama hamida da mm. kin ce a wani sa'in namiji yana cusa wa mace bakin ciki da su ji gwara ta rabu da shi sannan mm. shi idan ya rabu da ita maybe yana da burin na ga wance zan auri wance kisa nake da burin in tanzura wance dan marabu mm. to ita me yasa shi zawarcin ya fiwo mace ciwo fiye da namiji eh abin da sa zawarci fi mace ciwo saboda namiji shine kin ga shi namiji ne masannan aka ce duk inda aka ce miki namiji he's ahead of woman yauwa so duk yanda aka ce namiji to duk kankantan shi ya fi ya zurfin tunani ya fi mace zurfin hankali kina tare da namiji yanzu komai kankantan shi kafin ki abu ya san me kike so ki ko ranki ne ɓaci ko baki ce raina ɓaci ba shi ya san ranki ya ɓaci to wannan namiji kenan to amma kuma kin kalli abin da sana ce zawarci ya fi mace ciwo akan shi namiji da kin ga dama ki a ƙarƙashin ki kike zai baki ci ya baki sha ya miki sutura in me yi ne amma fa akwai waɗanda ma su basu damu da yin wannan ba to kin ga kin dawo gidanku maybe ma idan ya barki da yaran ma maybe abin da in ya kamata a ce ana biyan naira 20 kuɗin abu zai ɗauki naira goma ba ke kika sani kitin ga ki zaki ci wannan cikon kuma baki sai kace bai bayar ba kin san ya bayar sai kuka kice bai bayar in kika ce bai bayar bai isa ba zai ce miki shi haka karfin shi yake to kin ga bakin ciki yana miki kin san ba haka yake yi ba gashi yanzu abin da ya fara miki kin gane to wannan ma bakin ciki ne sannan kuma secondly akwai wa'anta za ki ga kana zawarci? ko kuma mutane suna mata suna zawarci sai ki ga waɗanda ma basu ma kai su zage ka ba za su zage ka kin ga shi ma wannan bakin ciki ne amma duk abin da namiji yayi sai ki ga ana cewa ai ado ne yo namiji duk iskancin da idan yamma in zai arsa sai ki hakuri ai ya shiryu ai da kaza ne amma yanzu ya shiryu baya yi amma fa idan ke mace ne ka tashi yin aure ko kuma kin yi wani abu ta sai ce wannan ai yar iska ne kar ka aure ta kaga abin da ta yi da wannan abubuwan kaza kaza to kin ga irin wannan to kin ga shi ma ciwon ne haka ne mata suna da laifi su ma maza suna da laifi saboda wata mace idan aka aure ta tana gidan mijinta ba ta san ta gyara gidanta ba tsafta ba kwalliya miji ya dawo kafin ya dan sa masa turaren wuta a daki duk wa'annan ta san shi ba masa girki mai daɗi dole in san abin da mijina yake so wasu wannan bai dame su ba ƙawaye za su zo za a zauna a ta labari har lokacin ma da zai sa mijinki ya dawo zai tara kukuna ta hira hankalinki ma baya kan mijinki kowane namiji yana buƙatar kulawar matasa amma wasu matan ba sa yi wasu suna yi wasu suna kula da mazajensu sai da kawai idan Allah ya kawo lokacin da za a rabu wannan rabuwa dole ne sai an rabu amma mu ma mata fa muna da laifi ba zai a ce maza ne kaɗai suke da laifi ba saboda su ma lokacin suna jawo abin da za a dake su wata ba ta da kunya kuma yana ganin ya auro ki da gidanku ya ɗauke miki ci ya ɗauke miki sutura sannan kuma ki zo gidansa kina rena shi ba zai yi ba wannan saboda yana ganin shine gaba da ke kuma bayan ki akwai wasu daban a waje akwai wanda suka fi ki kyau akwai wanda suka fi ki komai na rayuwa idan ya ce yana son su da gudu za su amsa amma ke yau ya auro ki ya kawo ki gidan shi baki dauke shi da girma ba kina ganin ai shi kenan da muka yi aure ai kawai reni ya shiga tsakaninmu to gaskiya wannan magana naki mai da shi ba don duk inda aka ce mace ko a musulunci ya kai sai ya ɗauke ki mataki sosai sai ya ɗauki namiji mataki sosai kafin ya daki matar shi kuma sannan a addinin musulunci an ce idan ma ka daki matanka bakin riganka ka ɗauka ka mata ka mata ka dake ta haka da shi shi ma idan ta ji zafi kana da zunubi to wani irin rashin kunya ne ai duk abin da ba ai akwai magabata duk abin da take sai a je a gaya magabatan amma ba wa ɗaga hannu a ta dukan ta kamar wanda yake dukan sa'ansa ba ai ba zai wa'ansu suna duka suna ko yaya ba shi da kyau kai abin da za ka yi a matarka kawai idan abin ya kai ya kawo har ya bata maka da sosai ka samu magabatan ku ka gaya musu ita fa kai fa gashi gashi abin da take maka rashin kunyan yana yawa idan magana za a maka sai a kira ta a kira ta a muku sulhu wannan ina ga kamar shi fa akan har wai har wannan angan zai saka har ka tashi da fushi wai tana maka rashin kunya ci da sha da sitiran da kake mata ai wannan hakkin ne kuma sannan dolan ka ne kamata kuma sannan tun kafin ka yi aure idan ka cika cikakken musulmi ka san da cewa wannan hakkin namiji ne ka ciyar ka shayar ka tufata da kuma sauran abubuwan ɗawainiyanta don haka gaskiya ni ban gida da duka ba a aure. ni ma ai ba cewa na yi namiji da ke matarsa ba ce muke cewa na yi akwai wani lokaci da mace take yin abun da zai sa miji ya kai hannu da ke ta ba cewa ne namiji da ke ta ba ai babu wata mata da za ta so ta yi aure mijin da yake duka addini ma bai daka matar ka ba haka ne to ni ba wai ina nufin ta je gidansa ya ke ta ba amma ina son ki gane cewa akwai mata marasa kunya idan mu muna da laifi su ma suna da laifi akwai matan da ba su da kunya komai za ta gaya mishi za ta zagi mahaifiyar shi ko ba aka aka zaki mahaifiyar shi ba zai san da zai dake ki ba akwai mata masu yin wannan akwai mata da ba su da kunya to komai yana iya faruwa amma ban ce namiji ya daki matarsa ba saboda ba za ma ya taɓa yiwuwa ba babu ma duka amma akwai lokacin da zaki wani abin sanda zai dake ki wallahi ba zai sani ba To masu kallon ina fatan dai muna karuwa da wannan tattaunawa na wuri muke Malama Khadija to ban sani ba wani irin shawara zaki ba wa zaurawa Ito shawarar da zan bayar shi ne, kowace mace dan tana zawarci ba yana nufin ta shikenan ta zama mai zaman kanta ba akwai iyaye akwai ‘ya'ya wasu suna da ‘ya'ya wasu ba su da ‘ya'ya to dole ne sai kin kare mutuncinki kin kare mutuncin ‘ya'yanki kin kare mutuncin iyayenki wa'annan abubuwan guda uku yana buƙatar mace ta yi su saboda ke mace ana buƙatar kamala ta kasance tana kama kanta ana son mace ta dinga kare mutuncinta ko saboda a mutunta ta to eh, ina jin idan har kika kare mutuncinki ina jin baki da matsala malama amina ke ma na san kina da ƙarin bayani ko kuma ce kina da ƙarin shawara da za ki iya ba wa mata eh to gaskiya shawara ɗaya zan bayar a mata shine haƙuri mu mu yi haƙuri ko da mijinka ne ko da boyfriend ɗinka ne ko da ma dai da wa kake tare haƙuri ne yafi saboda idan dama idan aka ce a mutum yi hakuri bayan za ka ce ba a'a ni an ne hakuri ba je ya min abu na hakura ba yau ma ya ƙara mutu ni hakuri na ya ƙara ba a haka idan aka ce a mace ko kuma eh mace ma ki yi hakuri to ba yanzu bane gaba ne hakurin nakin ba yanzu zaki fara shi ba gaba ne zaki fara shi don kullum ya kamata a ce kin tsinduma a cikin shi kuma kullum ya kamata a ce kina ƙara danna zuciyanki ki zama na kin mai da zuciyanki ya zama na kin koyi hakurin kin daure shi sannan kuma shawarar da zan ba a mata zawarawa shine su kama kansu babu abin da ya fi kamun kai mutunci in kika kama kanki to wallahi tallahi sai kowa ya daraja shi amma a matsayin ke gaki ba zawara ke gaki bata kama kanki ba abin yayi yawa kuma dole ne za a tsaya ana maganganu kuma san duk wanda fito neman auren ki ba za a ba shi shaida mai kyau akan ki ba za a ce ai wance kaza kaza abin da ma ko ko da ma ba abin da ya hada ki da mijinki ba za a ce ai shi hada ta da mijinta fito daga gidan mijinta to kaga kin ga wannan abin bai da amfani to malama Amina mun gode to masu kallon mu ina fatan dai mun karu tattaunawa da muka yi akan zawarci da kuma mahimmancin da menene zawarci da me kuma ya kamata mata su rinka yi to mata ina fatan dai muna karuwa da wannan shi namu mai suna mata a dangare, ubangiji Allah ne ba mu ikon karuwa da abubuwan da muke tattaunawa duka duka Allah muka kawo ƙarshen wannan shi namu mai suna mata a dangare, wanda ni Hannatu Bashir na gabatar tare da Amina Adamu iya da kuma malama Khadija Mustapha. muke cewa ku ƙara kasance tare da mu a wani mako namu na gaba Shiri ne da aka kirkire shi don kumata Shirin mata a dangare ku gan shi mata Ki zauna ta zauna ku yo zaman kumata Domin ku kallon shirin gana ku ne mata Da ke da ita har da ku da su dukan mata Ban ware ko guda ciki bakin ji 'yar uwata Kan wagaran da har da matata kowa da kowa cikin ku har kakata kira nake da murya gare ku duka mata birni da kauye ga shiri na kumata mata a dangare gashe ku mata za ku amfana.